radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan sai shirin nan na muleka iran shirin mu na karshe shine kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata uku ga watan mayu shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan shawal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a rana irin ta yau Mirza Shirazi masanin adabi ɗan ƙasar Iran ya rasu an haifi shirazi a garin shiraz da ke kudancin kasar ta iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan ya tafi birnin mashhad arewa maso gabacin kasar da ya karatunsa a gaban manyan malamai na addini na lokacin mirza shirazi ya kware matuka a cikin harsunan larabci da turancin ingilishi da farisanci ya kuma rubuta littattafai na adabi masu tarin yawa da sauran ilmomi daban-daban na addini kuma dukkanin littattafan nasa ya rubuta su ne a cikin tsarin baitukan waƙoƙi bayan rasuwarsa an tattara su baki ɗaya a cikin diwaninsa jimillar baitocin waka da suke cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma ya rasu yana da shekaru 47 a duniya masu rarrako kusan cewa shekaru 54 da suka gabata a ranar irin ta yau uku ga watan mayan shekara ta 1968 ɗaliban jami'a a ƙasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin ƙasar da ta sake yin nazari a kan tsarin ilimi a ƙasar kasantuwar tsarin yana ba da mahimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yayin da marasa galihu da 'ya'yansu kuma ba za su iya yin karatu mai zurfi a ƙasar ba bayan fara wannan zanga-zanga dai da 'yan kwanaki ma'aikata a ƙasar ta faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke neman a biya musu su bukatunsu ga ɓangaren gwamnatin musamman ma batun neman karin albashi da suke korafi a kan karancinsa da karshe dai zanga-zangar ta sami goyon bayan mafi yawan al'ummar ƙasar faransa kuma ta bulla zuwa wasu ƙasashen turai waɗanda suke fama da irin wannan matsala duk da irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na daƙile wannan zanga-zanga amma ala tilas gwamnati ta amince da mafi yawa daga cikin bukatun ɗaliban kafin su dakatar da zanga-zangar tasu. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 29 suka gabata rana irin ta wato uku ga watan mayun shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta buƙaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya a ranar uku ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan buƙata da nufin bayar da dama da kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk faɗin duniya kuma duk inda suke aiki domin gudanar da aikin su na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya ga labaran duniya farko muhimman kanin a yau ne al'ummar ƙasar iran da masu hashe musulmi sai gudanar da bikin sallah karama sakataren janar ɗin masar ɗinkin duniya ya isa najeriya don fara ziyarar aiki ɗaruruwan al'ummar iraki ne suka yi zanga-zanga ga mafashin jakadancin turkiya da ke birnin bagadaza hukumar fifa ta gaba wa ƙasar senegal takunkumi shi taron najeriya masar da kuma algeria yanzu kuma ga labarin bi da bi a yau ne al'ummar kasar iran da wasu ashe musulmi suke gwada bikin sallah karama a wani saƙon taya al'ummar kasar iran murna da sarkin kasar oman ya yi a tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi haitham bin tharik bin al-sa'id ya yi wa al'ummar iran fatan alheri na kammala azumin watan ramadan mai alfarma da fatan za a gudanar da shagunan sallah karama cikin aminci a nasa bangaren shi ma shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya taya al'ummar kasar oman murnar bikin sallah karama da kuma fatan ganin an samu zaman lafiya da tsaro a fatan kasashen musulmi baki daya kuma sarkin oman ya mika goron gayyata ga shugaban kasar iran ne kai ziyara kasar ta oman shi ma sarkin qatar sheikh tamim bin hamd bin khalifa al thani ya mika sakon ce mana ga al'ummar kasar iran na bikin sallah karama a wata zantawa ta yadda tarho da ya yi da shugaban kasar iran inda ya fatan alkhairi ga al'ummar kasar iran da kuma sauran al'ummar musulmin duniya baki daya a yau talata ce al'ummar musulmi a kasar iran suke gudanar da bikin sallah karama bayan kammala kwanaki talatin cur na azumin watan ramadan mai alfarma kuma an gudanar da shagulgula a na sallah din a wasu ƙasashen musulmi tun a jiya litinin sakataren masar ɗinkin duniya ya isa najeriya don fara wata ziyarar aiki a yau talata ce uku ga watan mayu sakataren masar ɗinkin duniya antonio guterres ya fara ziyarar kwanaki biyu a najeriya inda zai ziyarci jihar borno kuma zai gana da gwamna baba gana umara zulum da kuma iyalan mutanen da rikicin boko haram ya yi sanadiyar rasa rayukansu haka zalika sakataren ɗin zai gana da shugabannin addinai da na ƙungiyoyin mata da matasa da kuma shugabannin kamfanonin masu zaman kansu sai kuma ya gana da jami'an diflomasiyya da ma da ke sansanonin 'yan gudun hijira a jihar ta borno antonio guterres zai kuma duba irin kalubalen da ake fama da shi game da bangaren tsaro a najeriya da cin ƙarshen da ya kai ziyara akwai burkina faso senegal da kuma jamhuriyar niger a jawabinsa game da kalubalen tsaro a yankin sahel sojan ɗin na masar ɗinkin duniya ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su san da sanin cewa tashe-tashen hankula da kuma ayyukan masu sa da kayar baya a yankin nasa ba magana bace ta yankin ko ta kasashen afirka bace kawai batu ne da ya shafi duniya baki daya ɗaruruwan al'ummar iraki ne suka yi zanga-zanga a gaban ofin jakadancin turkiya da ke birnin bagadaza ƙasar turkiya ta kai hare-hare a baya-bayan nan a ƙasar iraki bisa yunkurin murkushe yan ƙungiyar kudawa ta pkk matakin da ya fuskanci mayar da martani mai tsanani da gwamnatin iraki da masu ƙasashen duniya daban-daban masu zanga-zanga sun taru a gaban ofishin jakadancin turkiya din ne da ke birnin bagadaza domin nuna fushin su game da hararen da sojin kasar ta turkiya suka kai a kasar ta iraki kuma sun rika da taken yin allah waje da kasar turkiya tare kuma da yin kira da a kawo karshen hararen da suke kaiwa a kasar a nasa bangaren shugaban kasar iraki ya yi suka mai zafi game da harin da kasar turkiya din ta kai a arewacin kasar ya ce ci gaba da kai hari da sojin turkiya ke yi a cikin kasar keta hurumin kasar iraki ne kuma keta dokokin kasa da kasa ne kuma ya yi hannun riga da tsari na zaman makwabtaka da ke tsakanin kasashe sojojin kasar turkiya sun dawo da kai hari a wuraren da ke da tsaunuka da ke arewacin kasar iraki ne tun a shekara ta da goma sha biyar bayan da suka keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta aka cimma matsaya a kai tsakanin ankara da ƙungiyar kurdawa ta pkk ita dai kasar turkiya tana ɗaukar ƙungiyar ta kurdawa a matsayin ƙungiya ta 'yan ta'adda sojojin isra'ila sun jikata Falasina guda uku sa'in da suka kai wani hari a garin ramalla wasu matasa Falasina guda uku sun ji mummunan rauni bayan da sojojin isra'ila suka buɗe musu wuta a wani same da suka kai a garin ramallah lokacin da rikici ya barke tsakanin su wasu majiyar labarai sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da sojojin isra'ila suka kutsa kai a ƙauyen nilin bayan kamar sallar idi inda suka buɗe wuta da harsashi mai rai kan mazauna yankin wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da sojin isra'ila suka riga kai hare-hare kan falastinawa tsawon lokacin azumin watan ramadan Ta da kutsa kai cikin masallacin kudus da kuma yin amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu ibada da kuma mamaye birnin kudus baki daya wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na isra'ila sun bayyana cewa gwamnatin mamaya na isra'ila na tsaye da falastinawa sama da shida. ba tare da kama su da wani laifi ba balle gurfa da su a gaban kotu domin musu shari'a har ila yau ta kara da cewa yanzu haka akwai kimanin falastinawa 2,441 da ke tsare a gidajen kurkukun isra'ila bayan yanke musu hukunci a kotun soji da ta kafa yayin da wasu guda 2,478 kuma ana tsare da su ne ana yi musu tambayoyi suna jiran yanke musu hukunci. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. hukumar fifa ta gaba wa kasar senegal takunkumi da cin tarar najeriya masar da kuma kasar algeria rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kafa duniya fifa ta gaba wa kasar senegal takunkumi ne saboda abin da ya faru a lokacin da suka buga wasa zagaye na biyu na neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da za a kasar katar a bana inda aka tashi wasan tsakantar da kasar masar bayan da aka buga bugun da kai sai mai tsaron raga a birnin dakar a ranar 29 ga watan maris da ya gabata sanarwar da hukumar fifa ta fita ya nuna cewa daga cikin abubuwan da takunkumin ya kunsa akwai cin tarar kuɗi har euro 170 a lokacin wasan da suka buga a filin wasa na abdullahi wad wasu 'yan kallo sun keta shingayen tsaro da kuma saba dokoki kuma wasu sun rika haska wata fitila mai launin shuɗi a fuskar 'yan wasan ƙasar masar a lokacin buga fenalti haka zalika ita ma tawagar kwallon kafa ta kasar masar an sanya mata takunkumi saboda halayen rashin da'a da wasu daga cikin 'yan wasan suka nuna inda za ta biya har kudi dala 5,841 ita ma tawagar kwallon kafa ta najeriya an ciye tara na kudi euro 146 da kuma rufe filin wasa guda daya saboda mamaye filin wasa na abuja da magoya bayanta suka yi da dai sauran abubuwan da suka faru a lokacin karawarsu da kasar ghana inda ta yi waje da ita kasar algeria ma na daga cikin kasashen da ta hankumin ya shafa inda aka ce tarar kuɗi har euro 2,929 saboda wurga wasu abubuwa a filin wasa da kuma haska wani abu mai hayaki lokacin karawarsu da kasar kamaru a garin bilda to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu leka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sama mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare da na al'adu masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini kai da sauran wurare masu jan hankali a nan ƙasar iran da kuma irin damarmakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu saurari su tare da mu kuma za su daɗin shirin. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin idan masu wari suna biye da mu a makon jiya mun taɓa muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke lardin shiraz har ila yau mun kawo muku bayanai game da matattarar takta jamshid mai cike da tarihi kuma kun ji irin yadda wurin yake da yadda yake da abubuwa masu ɗaukar hankali da ƙayatarwa da fata masu ware sun gamsu da dukkan bayanan da aka ji yanzu kuma shirin namu zai kewaya da ku ne zuwa wani lardi mai cike da wuraren tarihi da jan hankali wato lardin isfahan lardin da iraniya ke masa kirayi da cewa shine rabin duniya amma fa idan babu birnin shiraz wannan wuri kuwa shine ƙauyen ɗame natanz ƙauyen ɗame yana ƙarƙashin birnin natanz ne da ke lardin isfahan kuma da nisan kilomita bakwai da kudu maso yammacin birnin natanz da ke gabashin dutsen karkas wuri ne da ke da yanayi mai sanyi da daɗi kuma ta hanyar wannan dutsen hanyar dutsen mai kyau za ta kai ka zuwa ga ƙololuwar dutsen karkas sai dai a fili yake cewa wannan hanyar ta gabashin garin wanda hanya ce mai sarƙaƙiya a ƙarshen ƙauyen ɗame akwai wata ƙaramar ƙorama da ruwa ke bugowa daga dutsen karkas akan sa akwai wasu wurare da ruwa ke gangarowa wanda yake buɗe masu hawa dutse hanya ko kuma yake nuna masu hawa dutse hanya al'ummar da ke rayuwa a wannan ƙauyen suna bin mazhabar shi'a ne kuma mafi yawancinsu manoma ne babban abin yin tsaraba a ƙauyen shine ruwan ros ko ko ruwan fulawa ko ruwan furanni wanda ake kiransa da harshen farisanci da suna globe kuma suna da tsirrai masu yawa da 'ya'yan itatuwa da furanni kamar irin su inabi kankana da dai dangoginsu muhimman wuraren ɗaukar hankali da ke garin na ɗame sun haɗa da karamar ƙoramar ruwa da ke ubugowa daga tsakiyar karkas a ɓangaren yammacin ƙauyen ɗame akwai kwari guda biyu masu kyau da za ka gani a ƙarshen ɗaya daga cikin waɗannan kwarin mai suna papul wuri ne da ruwa ke gudana kuma yana da tudun kusan mita 23 wanda ke da wanda ke kwarara zuwa ga lambun ƙauyen ɗame da kuma lambunan garin mai cike da tarihi da ke birnin Natans. Saboda yawan ruwa da ake da shi a yankin ya sa ake da magudanar ruwa masu kyau a hanyar wadda suke bullewa har zuwa dutsen karkas da ke ɗaukar hankali kuma yake ƙara fitar da kyawun wannan wuri. Ɗaya kwarin kuma da ya shahara da suna mai tsarki saboda yawan ruwa da ke da shi yana samar da ƙorama mai gudana a ƙwaloluwar karkas a hanyar da ke kudancin ƙwaloluwar karkas da ke ƙauyen keshte da kuma hanyar da ke arewa wato daga farkon ƙauyen ivare da imam zade sultan za ga wuri ne da ruwa ke gudana mai kyau da ɗaukan ido ƙoramar dalwun idan ruwan ruwa na legle da kuma na hoje fadil da imam zade sultan da wajen cin abinci na gargajiya da aka yi shi da katako duka suna daga cikin wurare masu ɗaukar hankali a wannan ƙauye na tsame lokacin da ya fi dacewa a kai ziyara zuwa wannan ƙauye na tsame ne. wannan ƙauye yana da yanayi mai kyau a duk yanayi na shekara da yake banta da shi da za ka iya zuwa ziyara a lokacin sanyi ko ina za ga dusar ƙarƙara ne hatta fiye da rabin ƙoramu ma suna zama kamar tamkar kankara gunin ban sha'awa da kyan kallo wannan kenan a takaice game da ƙauyen ɗame game da irin abubuwan da yake da shi na jan hankali da ya kamata masu sha'awar yawon buɗe ido su je domin kashe kwarbatar ido to kuma masu ware kada ku sha'afa wannan shi na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya watakila masu saurare sun taɓa jin wani wuri da ake kira da hasumiyar gombad kabus kuma a ina wannan hasumiya take amsa anan shine hasumiyar kumbad kabus wani gini ne mai cike da tarihi da ke garin kumbad kabus da ke nisan kilomita uku da tsohon garin georgian da ke lardin gulistan kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa karni hudu bayan hijira kuma shi ne ginin tubali na ƙasa mafi tsawo a duniya bisa da aka yi da yadda aka sanya shi a doron ƙasa tsawonsa ya kai kusan mita goma sha shida da ƙasa wanda ya gina wannan hasumiya ana kiransa da suna mil gumbat wannan katafaren ginin an gina shi ne kan wani tsauni wanda ya kai kimanin mita sha biyar da ƙasa a ƙasan kewayensa daga ƙasa kuwa akwai sassa guda uku tsurar jikin ginin da kuma tulluwar ginin da tsayin su ya kai mita 55 tulluwar kabus an yi ta ne kwara ɗaya rak gine-gine da ke wannan yankin yana yanayi da ginin hasumiyar kabus suna da rufi irin na soro don hana ruwan sama ya rika taruwa a saman rufin haka kuma a ɓangaren wannan tulluwar akwai wasu abubuwa da aka sanya da ke hana tsuntsaye su zauna a kansa balle su cutar da shi to ma saurare gashi mun ɗauko bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a biyo mu bashi a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don wani lokacin murin su ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a manta a ci gaba bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hostv2.ng madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki saza da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare su kanci tare da mu kuma za su jaɗin shirin yanzu kuma shirin namu bari ga gaci muku da mai samu murzashti a cikin wannan waka da ya tsara mana. خوش باد این ایام خوش باد این آیی پروانه شدم زیباست توی آخرین افتاد میمونه به یاد ما شیرینی این دیدار هرگز نرود از یاد آن نعمت و این احسان یک ماه طلا وقتی که شدیم مهمان یادم جبروت العف لحظه سعید آمد ای عالم بیداری اید آمد و اید to an gaishe ka mai samu da shi a wannan waka da ka gabatar da fatan masu san amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an ne zamu janan zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng که هر شب بی تو نشسته غمگین و خسته تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته وای از من مثل هر شب از عشق قصه ای رویایی دارم باید تو خوشی خست از تنهایی داری از تو تا نباشی بیتابی مثل ابری دور و تنها وای از من تا نبارم چون باران بر نمیگردم به دنیا یا دل کندن یا دل بستن من با عشق تو زنده میمونم من دور از تو تو دور از من من پایان این عشق میدونم درمان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تا خاموشی بدون پایان ما To masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. Ali yanzu a madadin wa'anda kuka ji muryoyinsu Tahir Amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.